jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar kano wannan matashi da kuke gani ya kawo korafi a nan hedikwatar 'yan sanda da ke banfai A kan cewa tsawon shekaru uku wani aljani yana kiransa a waya yana sawa yana kai masa kaji soyayyu ko dafafu har kan rago ma bayan na rago har da na samu ana sa yana soyawa yana kaiwa da kayayyaki da dama wanda an tsoratar da shi a nuna cewa in fa bai kai ba zai iya mutuwa ko a kone masa gida bayan kawo wannan korafi kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu sani psc ya tada 'yan sandan sa na operation pop ada wato kankace kobo a karkashin jagorancin csp abdulkarim abdullahi tare da basu umarnin lallai duk inda wannan aljani yake a je a kamo shi wanda ubangiji allah ya bamu nasara bayan an kawo wannan korafi muka je muka bibiya muka kamo wannan bawan allah wanda bayan mun kamo shi muka same shi da waɗannan kayayyaki ga kuɗi nan 'yan daloli na boge ga kuɗi nan na ƙasar najeriya su ma na boge ga layu ga turare kala-kala daban-daban haka zalika ga wani ƙwarya da hoton hatimi a ciki da kuma waɗannan kwalabe da rubutu a ciki hada guru ma wanda gashi wanda yanzu dai za ku je daga shi wanda ya kawo wannan korafi me sunanka shekarunka nawa to a takaice me yake faruwa abin da faruwa aljanna ce kira na a waya lalle lalle ga abin da zan musu a rayuwa in na ƙi biyu zuwa uku zai iya faruwa gare ni suka tayar min da hankali kwata kwata a rayuwata aka fahimci gaskiya a yanayin da nake ciki ina buƙatar taimako kuma Allah cikin ikonsa aka yi gamdakata suka ɗau kuɗin goge wanda suka bani na kada da ɗan sanda ta jihar Kano na haɗa musu da wannan lamba aljani da yake kira na kuma suka bincike Allah ya ba su iko da nasarar kamun da aljani da To kai da me da me kake ba aljanin? kuɗin da nake shi aƙalla ba a kasara ba. kaji, in ma sun yi kaɗan kajin 'ya'yan aljanu wai suna kawo ƙorafin sun yi musu kaɗan. Da akwai sanda ma na kai waje ba aka aljani ya da ya dake ni, nazo nake gaya wa shi wanda ya haɗa da su yake ce min ai in yi haƙuri ba matsala zai shiga tsakanin su. Banda irin wuyan sa haka, nono ƙwarya ɗaya haka zan siya. An kai tsawon wanne lokaci kana wani abu? kai shekara uku ina yi a baya yanzu kuma da suka dawo a wannan rintsin kuma gaskiya na gaba zan iya zama da kan To alhamdulillah bayan wannan korafi da ya kawo muka bibiya Allah ya taimake mu muka kamo wannan bawan Allah da kuke gani wanda bayan mun kamo shi muka samu wanda kayayyakin nan da na faɗa duk a tattare da shi muka samu wanda gashi za ku ji daga bakin sa me sunanka shekarunka nawa a ina kake da zama kai dan asalin ina ne gashiwa wace jiha kenan to cire wannan hular mu gani da kyau to ka ji bayanin da kai yayi akwai wani karin bayani ƙarya yake ko zuwa yake a so yake a mai kudi ya ce ya sanje ya kai mudansar ambrosius sannan kuma yayi abubuwa kala-kala domin ya kudin nan dan abubuwan da yayi ba kai wasu ma ba na son faɗi a baki dan har abin da ya gaya min zai ce in ya gaya min zan ji ba da in ce ga mun kamar me yace bilal da hannun maza ma ya kan ya kudin nan to kai wanda dare bai mata ladi ya gage wani to kai yanzu waɗannan a gurin wa aka samu waɗannan kayayyakin wannan taron na ne wannan kwaryar fa to wannan wannan kudaden da muka gani ba kudaden na alenye gahi ne kuma iya da wasu ma'aikata an mai a wani wajen mara kyau a Nijar an da ya gaya mu Wannan sa ne wai wa yake kai kaso Nijar akan iya ganin kan iya ba zan mai to Allah ya kiyaye kamar yadda kuka gani yanzu dai mun dukufa kan bincike na ganin cewa mun bi diddigi mun gane cewa wannan kudade da aka buga su suwaye suke buga su kuma taya suke shigowa wannan jiha ana gani a cikin media yawa saboda haka ta yi wa eh, eh, saboda haka a matsayin kawai hidin gaji a cikin media ba za a zuwa nemi izinin gashi ga yadda yake faruwa ba to haka na ga uban nace je bincika in ya bincika ya tabbatar da abin da yake kai to a ibrahim zo nan eh to shi ne abin da yasa ake to yanzu akalla akwai yaro da nake da shi wanda ni ina tare da wata yan lalura wadda ba zai iya wucewa wata sama da awa ɗaya ba wato jama'a ban so in saka bakina a cikin wannan maganar ba saboda barin ga muku kuskuren mutanenmu na arewa shine a lokutan da wani abu yake damun mu da ya kamata mutanen mu su mai da hankali a kai sai abin da bai zama important ba ba zai taimake ka ba ba zai taimake ni ba a kan shi za ka ga mun bada da concentration din mu muna ta tattauna shi amma lokacin da za a kawo wani abin da ya kamata mu fito mu yi magana a kai ba za mu yi ba dalili na fitowa in yi magana a kan wannan ishu shine lokacin da aka fara kalubalantar wayannan mutanen ina ganin bidiyo na na ɗaya daga cikin bidiyon da ya trending wajen lokacin da nake cewa mu yan arewa ba ma kishin mutanen mu lokacin da mutum ya fito yana neman abinci a lokacin muke kokarin mu da shi duk da fa akwai fa abin da gaskiya ne amma a wannan magana duka mun yi kokari mun boye gaskiya ƙaryar muka fito da shi fili gaskiya shine wannan zagin da Ibrahim yake bai kamata mu zama muna ɗaya daga cikin wanda zamu promoting wannan mutumin ba saboda a shar'in da yake na biyu ina so ku gane wani abu a Umar Bush ko sorry ina ta cewa Ibrahim zagin da Umar Bush yake abin da na sani shine zan tambaye ku ku masu kallo na da Umar Bush da masu bashi kuɗi waye mahaukaci mahaukatan su ne masu bashi kuɗin saboda Umar Bush kuna bashi kuɗi saboda yana faɗa da wani ne amma tare suke hawa keke na su zai inda kuke tare suke hawa jirgi in ya gama cewa zai dake shi ana rirrike shi tare suke zuwa su kwanta a ɗaki ɗaya duk bai samu daman kashe shi ba sai ya zo gaban mutane a fara ihu yana rirrike shi kaga anan suna nuna muku reality film suke muku direct suna muku acting ne ko kuma hakan ne yake burge ku kuma ku zo kuna zagin yan fim duk dai tafiyar ɗaya ce su ma wayannan yan fim ne tare suke kwana tare suke cin abinci tare suke hawa keke na nafe amma da an kunna kyamara sai su fara acting su. kuma hakan ya wadatar mutane sun ji daɗi to amma abin da bai daɗi ba shine daga ƙarshe an ce sun rabu wanda ina ganin ina ɗaya daga cikin mutumin da na san me ya fara faruwa tun kan ya zo social media ni Ibrahim ya kira ni yake ce min Aminu ga abin da yake kokarin faruwa tsakanina da su Umar amma bana son hakan ya kasance wani bawan Allah ya shigo cikin tafiyan mu kaza da kaza da kaza wanda ni Ibrahim bai min wata magana na cin mutunci ga abba ji yake kowa ni ban san shi ba abin da na fahimta kawai shine shi abba dan siyasa ne yana so ya saka harkar siyasa shi a ciki shi kuma Ibrahim yake nuna mun cewa duk abin da suke idan ya zama harkar siyasa ce zai zama sun takin site wani bangare ne zai mu'amala da su wani bangare ne ba zai mu'amala da su ba jama'a ku fahimci wannan matsalar gaba ɗaya fa akan abin da ake wannan kes ɗin kenan shi Ibrahim ya ki kasan ya ki yadda da mu'amalar su da Abba saboda Abba dan siyasa ne yana tunanin suka yi mu'amala da Abba Abba zai takin site shi kuma Abba ya sai fili wato ko Allah ya sa mu dace ni ban masa ban san sa kaina cikin sabgogin saboda akwai wayansu mutanen da da responsible mutane na ga sun fito ba su yi bincike a abun ba amma suna wasu maganganun da na san ba su sani ba ne in sun sani ba za su faɗi haka ba to addu'an da nake shine Allah ya zaunar mana da ƙasa lafiya Allah ya rufa mana asiri amma a duk lokacin da aka samu irin wannan matsalar da Allah mutane ku fito in za ku iya kokarin wajen sulhunta su su ci gaba da neman abincin su su Allah ya ya kyauta ni ni kai na yanzu ina magana nan ne ma ban san ma ina zan fahimtar da mutane su fahimci me nake so su fahimta ba amma dai Allah ya kyauta kawai iya abin da zan ce ba zan ƙara magana akai ba don Allah zaɓa abin da ya ida. To, karanta min sabbi, ka ce kana da izu biyar ko? To, karanta min sabbi, ka ce kana da izu biyar ko? To, karanta min sabbi, ka ce kana da izu biyar ko? To, karanta min sabbi, ka ce kana da izu biyar ko? To, karanta min sabbi, ka ce kana da izu biyar ko? Karanta min sabbi. Sabbi Ba bismillah, kawai ba ba ba uziya. Bismillah rahmanu rahim sabbi barabbika la'ala inna sha'an aka wal to karanta mu shamsi wal shamsi wa ah, da mm-hmm. mm-hmm. wannan hadu da kada mhm wal shamsi wal qamar mhm wan nari da falak mhm min sharril ma kala min sharri gasin idha karanta mu duha wadduha wal layli idha da. ma mm-hmm. wadda aka rabu kawo ma kala mm. wal akhiratu khairil makamil al una wal qifu jega jega jega gama al qifu ogafi gasa kakarar da igira igira rabbuka la'ala na wusha na akawa abita da izazil izazil ila'i wal insa inna sha na akawa abita kakarar da wal adiyati wal adiyati sama wal muminati tuba wal mujizati silba kai sauri mana wal mujizati sibura innahu kana tawwaba Eh, eh, to, shigar da alamun shara. Alamun shara ala kata da wani ana an kawai da ɗadi an kala a rawa ana da kata da faɗin nan wal su da faɗin nan wal usuri su. Shigar da wal asari. Wal asari. Inna insana fi kusur. Mhm, kai sauri mana ina jin ka. Inna insana tawwaba. Ka daga ka daga ka bar wannan tukunna sai gama makaratu. كرنتا ولا لكل ويل لكل وما بيت لهم على إن شاء كرنتا لم ترى كيف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إنه شان إنه كان توابا كرنتا أريت الذي أريت الذي يؤدب في الدين ذلك الذي يدك اليتيم إنه شان توابا magana da lilafi ya kan san hansan daga lilafi ya ga lilafi kudash lilafi kudash in nau ta na ba. ko ni karatu karshen tawaba ne ka karanta kuliya kuliya a yi wa alkafiru la abu da ma ta abidu wa la amtin abidu na ma a abudu wa la alabinin abidu ma na abudu. Iza ja fa? da ailan ta yi da bulu na fiji da la ya abu wa ja kusan tebi an da rafi ka wasu daga fi Ka tara sallah mu gani.